Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku. To a yau a cikin shirin namu na hajin bana za mu liƙa Saudiya inda wakilinmu na Saudiya wato Alhaji Ali Manzo ya kintsa tsaf domin ya kawo mana ainihin rahoton mahajata wanda suka fara tashi daga Najeriya zuwa ƙasar Saudiya. to ya habarta mana cewa 'yan jihar jigawa sun riga sun saukatu ranar talata 28 kenan ga wannan wata na shida to ba tare da ɓata lokaci ba almanzo bari mu bika ka mu ga wani rahoto kake ɗauki mana da shi akan ainihin mahajjata na jihar jigawa yaya suka sauka kuma wani matsaya suke a yanzu haka gare ka masha Allah kasan motocinmu doka na safiyar yau da wanda za mu sauke ga su sun iso raye insha Allah ta'ala Jigawa state Nigeria wata goma sha ɗaya ce yanzu da yi alhazanmu ko ɗaya ba mu fara saukiya ba tukuna insha Allah kuma jin daɗin alhazai ta jihar Jigawa muna jinjina mata insha Allah ta'ala diba da ƙoƙarin da suka yi Eh, eh, ga su nan bas kin gaba ɗaya jere ga kuma saura yadda ga su yanzu insha Allah za mu fara sauke sa a fara ba su ɗakuna kamar da aka saba wannan duka alhazanmu ne cikin maza da mata da jihar Jigawar najeriya masu kallon sauraro sunana ali muhammad manzo gumal Alhaji Alman Washa wakilin STV ma'ana Salinga TV daga nan ƙasar Saudiya insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala kamar yadda kuka gani gashi masha Allah ta tabarakallah har su umar salin da wannan house ne na jigar state nigeria insha Allah ta ta'ala kamar yadda a fara kanta kantama yanzu haka a zai sun zo saboda bakwai sai eh, ga su suna jira na ce kamar yadda kuke ganin su ga su ɗaya biyu uku kamar yadda tsarin jifta ɗinsu gashi masha Allah tana da girma sosai gaskiya su sun tsara shi yanda ya kamata masu kallon sauraro suna na Ali Muhammad Manzo Washa wakilin STV eh, daga gidan alhazan jihar Jigawa gidan kenan inda za su zuba alhazan su a yanzu haka akwai mota guda bakwai eh, a da ƙasa insha Allah ta'ala muna jira komai da ta fara sauko da su masha Allah kamar yanda aiki muke tafiya hukumar jin daɗin alhazai ta jihar jigawa eh, kun ga alhazai suna sauka abincinsu tintin yana ƙasa nan shayi ne da madara kamar yadda zan yi test duniya duka ta gani to gaskiya test kinsa ya yi yawa sai mu zo ɓangaren biredi kamar yadda za mu nuna muku eh, kamar yadda abincinmu gashi shi ma mun yi test a gashi dankali ne da eh, cinye kaza guda biyu abincin makarin safi kenan eh, insha Allah alamar sauraro wannan ruwa ne gashi da sanyinsa da komai ga su inda aka aji ga kuma biredi kamar yadda muka nuna muku Shima. ma shi to alhamdulillahi komai dai yana tafiya inda muke so insha Allah ta'ala hukumar jin daɗin alhazai ta jihar jigawa eh, tana tafiya ga dukkanin ayyukanta kamar yadda muka gani a baya da haka talbijin ɗinmu na salinga tv daga reshen ƙasar saudiya cikin garin makka shi ma muna tafiya da ku bi da bi insha Allah ta'ala muna godiya Allah ta'ala ya sa mu dace Allah sa aiki kallo da sauraro hukumar jin daɗin alhazan jihar jigawa wannan abincin safe kenan insha Allah sai da kona alhaji ke ɗaukan abincinsa eh, ga su nan zaune insha Allah wasu kuma tuntun sun cima sun kama hanyar tafiya sauke eh, ibada su nan da suka zo ma'ana sauke safa da marwa da tawaf da sauke sa'i insha Allah to muna muku fatan alkhairi sunana Alhamdu Manzo Washa insha Allah to Almanzo barka da kokari barka kuma da aiki za mu kasance tare da ka shiri na gaba mu ji kuma sauran jihohi na najeriya a kaduna kano sokoto ina ne da makamantansu mu ji su kuma yaya ainihin saukan nasi yake kuma a ina suke da kuma abubuwan da ba a rasawa masu kallo a cigaba da kallon salinga tv ana subscribing din channels ɗinmu ana sharing ana linking ana liking ana kuma commenting mun gode kwarai da gaske